Masu sauraro barka da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Kamar kowane mako tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana muke amsawa. Kuma a yau za mu kawo muku ci gaban zantawar da muke da shahararren mawakin nan na kasar Tangale Lambalawali a game da tarihinsa. Sai ku biyo mu. Dan Allah ku tambaya mana masana kiwon lafiya muke haifar da cutar kansar mama watan cutar dajin mama kenan. Shin ana gadanta? Shin ko cutar tana kama maza? waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin kare kai daga kamuwa daga cutar ta kansar mama tambaya ce daga mu'azu kabiru ciguminka daga gusau jihar zamfara a najeriya to a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar da dr abdallah ibrahim muhammad wannan babbar tambaya ce saboda ana yawan yin ta kuma dalili shine mu masana lafiya ba mu san takamaimai 100% me yake kawo ta ba amma akwai abubuwa da dama da muka yi research a kai muka yi bincike muka ga cewa akwai alaka na farko shine environment that is inda mutum yake zaune ah, mun lura cewa yawanci idan mutane suna zaune cikin wurin da yake da pollution wato hayaki e, akan yawan samun ciwon breast cancer ba breast cancer ba kaɗai har ma ciwon daji na wasu sassan jiki daban kamar su mara da sauransu na biyu banda gurɓacewar iska akwai su shan taba sigari akwai su shan barasa giya kenan ko banda wannan akwai harkar abin da muke kira genetics to ban san yadda zan abin da da wasu ba amma dai kamar dai yanayin jikin mutum yanda Allah ya halicci mutum kwayoyin halitta so su wannan kwayoyin halittan akwai yanda idan suka dan samu dan matsala a rayuwar mace yakan haifar da kansa a na just mace ma ko da namiji ne shi isa wani lokacin zaka ga uwa ta yi ya ta yi sannan kuma akwai harkar hormone wato wasu wasu sinadarai ne a jikin mace da kowane wata akwai wanda zai hau wanda zai sauka haka suna zagayawa so yawanci idan mace ta jima ko kuma ta yi shekaru da dama bata haihu ba uh, especially in ka ga mace kama a ce shekara arba'in da wani abu hamsin da wani abu ba taɓa haihuwa ba ko haihuwa ta ɗaya ko biyu haka yawanci suna yawan samun breast cancer sannan kuma akwai abubuwa da dama kuma da bamu sani ba so yawanci idan wayana abubuwan suka haɗu kaga wayannan abubuwan hudu da na faɗa idan suka haɗu suna ƙara chance din samun breast cancer gam to tambaya ta biyu duk da dai ka dan taba kaɗan daga ciki ce to wai shin ana gano ta ita wannan cutar um, cancer breast cancer eh ana ganowa yadda ake gano ta shine da yake duk wata cuta tana tarihi akwai lokacin idan ta fara kafin ta ci karfin jikin mutum akwai yadda ake ganowa a yawanci takan fara ne da dan kullutu yake fitowa a mama a wannan stage din ana iya detecting ko ta in kika gani ki zo likita ya duba ya sa ki yi hoto akwai hoto da ake yi kala-kala in fact ya zamanto cewa an ga cewa hoton yana da amfani wurin gano kansan nan kowace mace da ta wuce shekara arba'in kamata ya yi kowane shekara biyu ko shekara uku uku a dinga mata wannan hoton Don shi a wannan stage in aka gani ana iya maganin ta. shi ta wannan cuta kamar yadda na fahimta ya kuma tambaya ke cewa ana gadanta ne a da misali ya tana iya gado daga wurin iyayen eh eh kamar yadda ya maganar wannan um, um, genetic factor din nan mm. ah, idan mace tana da wannan kwayoyin halittar nan da suke predisposing to breast cancer din in dai ya ta gaji wannan kwayoyin halittar za ta iya samu ya ma babu tabbas eh, eh. so shi sa akwai wasu da har kama a kasashen turawa za su ga mace ma dan da yake abin nasu ya yi karfi sosai har ma cire nonon suke in suka kai wasu shekaru don kada masu samu breast cancer din. To a tambaya ta gaba yake cewa to shin wannan cuta tana kama maza? Eh tana kama maza hakika. Cutan nonon eh. tana kama maza sai dai gaskiya bata cika kama maza ba kamar yadda take kama mata wanda zai yi mamaki namiji bai da nono amma to ya yake samun cutar kuma kansar nono eh to ai ka san ita kansar nonon daga ah, abubuwa da dama suke take tashi za yi tashi daga fata za ta tashi daga kwayar kitse za yi tashi daga kwayar nama za yi tashi daga ibin kashin ma so namiji yana da duk wannan bambancin shine kawai shi nonon shi bai fitar da ruwan nono yawwa so namiji zai iya samu kuma namiji yana samu to a ƙarshe yake cewa wani matakai ya kamata a ɗauka domin kare kai daga wannan cuta ah, mataki na farko shine kiyaye abin da muke tunanin yake kawowa kaman shan taba sigari kaman shan barasa da kuma kiyaye a ah, pollution wato gurɓacewa iska sannan kuma da lura mace ta dinga lura da yadda nononta ike da ta ga ta fara samun wasu 'yan canji a nono sai ta maza ta garzaya asibiti a duba a lokacin za a iya maganin shi amma in ya tsanani shine yake cin karfin mutum to dokta muna godiya da wannan dama da ka baiwa sashen hausa na radio france international rfi da kuma fatan masu wannan tambaya da ma masu sauraro sun masha Allah ba mu lafiya. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambayar ka ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. To kamar yadda muka alkawarta a makon da ya gabata, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakilin manaboci Ibrahim Malam Goje yake da shahararren mawakin na Lambala Wali a game da tarihinsa kamar yadda wasu daga cikin masu sauraronmu suka bukata. To a yau ma ya fara ne da waka kamar haka. sunan Allah mu ga fara Allah su kamanta Allah ga maraya don mashin dai Allah su na wanko ta riga ta narke ba wata makani sai Allah. Baya ta riga ta narke ba wata makani sai Allah. Duba ka hangalin matar aure ya da kusa ko da karuwa. kan da min masarauni da ku saboda karu. Kanwai sun zuba samani san wiwi da kwaya. Karuwai sun zuba samani san wiwi da kwaya. San wiwi da kwaya sun dauga wiwi da kwaya sun dauga kaye. Sa'an da kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. Sa'an da kwaya ta narke kaye ya kare ya zama ubangiji Allah ko gaba ka biya duwar mallamai yawwa baba sannu da kokari sannu da kokari to baba lambala ah, a cikin manyan mawaka na kasar hausa irin su mamman shata su dan kwairo da sauran mawaka su dan maraya da sauransu akwai wanda ka taba haduwa da su a baya a shekarun ku na baya a ah, kusan dukansu ma kusan dukansu ah, a ina ne kuka haɗu. a sata da fari sai dai ba zan iya tuna shekarun ba mun taɓa haɗuwa a kashire ya fito a yola zai tafi zai yi bauchi muka sadu da shi a kashire an ce sata sata sata sai muka runtuma muka je muka je muka ji hiransa to dan maraya kuma shi kam kamar nan gidana kamar gidan shi ne duk lokacin da in ya taso ko zai je yola ko taraba to sai ya tsaya a cikin billiri ya turo an zo an ɗauke ni muka je muka gaisa mu yi hira ya yi mini alheri to sannan yawanci sauran zan iya tuna lokacin da bilyaminu ya yi sarauta sarkin das nan a jihar Bauchi ya yi sarauta makaɗa manyan makaɗa duk an taru to aka yi wasa daban-daban to aka ce to da dare dan maraya zai wasa a kofa fada audu mai bunjima zai yi wasa a kofa fada sannan sai lambala wale a billiri to a lokacin da muka je muka haɗu karfe tara na dare to sai na ɗan laluba na ce a ni fa ba zan iya kiɗa ba ga kuma ga ubane na sannan a ce zan yi kiɗa ba zan yi ba ku yi haƙuri dan maraya ya ce to ya yi dariya ya ce to ya eh, ji amma ba damuwa ba damuwa ka yi wasa mun san manufanka amma kuma mun gode to amma ba damuwa ka yi wasa to shi ne muka aka yi wasa ne mm. to baba da waɗannan wake-wake da kuka yi na faɗakarwa da ilmantarwa a shekarun baya can da kuma ya gashi Allah tsawai ta rayuwarka har ka zo wannan zamanin da ake wake-wake irin na zamani ya za ka haɗa wake-waken da aka yi wancan shekaru baya can da irin wakokin da matasa suke yanzu haba za a haɗa wakokin jiya da na yau ne na yau ɗin menene suke wanne irin faɗakarwa suke gaya wa gwamnati wanne ne suke gaya wa gwamnati da kuma a al'umma domin ya danganci lokacin da ake yin wani abu idan abun bata zama abun da ya kamata ba to akan mukan ɗan yi waɗansu waƙa zuwa ka gwamnati da kuma matasa kaman faɗakarwa kenan eh kaman faɗakarwa to amma nan zabani yanzu ma har kiɗan ma ya fita kaina saboda ban ta san ma sanin ba eh, eh, a hankali na bai nuna cewa a'a cin kam wani hali muka shiga ne domin daga wakokin zina wakokin soyayya a ga abun da ya kamata gwamnati ta sani ta sani ta tsaya a kai a nemi mawaƙa a ce to gashi gashi gashi don wato e, yanayin zamaninmu nan ba ta nausa mu gaba bai koma baya ne ake yi to irin wannan da bai kamata ba kamata gwamnati ta tsaya mawaƙa suna nan to a neme su cewa kai na tuna sani sami lokacin da tsohon gwamnan jihar bauchi kenan yawwa kai mutumin nan ya abun nan namu mu mawaƙa duk abun da zai faru duka sai ya rubuta mu takardu ya raba mu ga abu kaza ga abu kaza ana so a yi waƙa faɗakarwa yawwa nan ne har muma muka karu da da ilimi na wake to irin wannan gudumawa da baba lambala ka bayar wajen faɗakar da al'umma tun a shekarun baya can da babu kafofin faɗakarwa sosai yaya kaci za mu iya cewa ka ci gajiyar wannan gudumawa da ka bayar al'umma a yanzu ina ai dan shekarun da ta wuce nan bayan nan abun ya bani takaici a'a sai in ji eh, an kawo waɗansu abubuwa wanda za a taimaki maroka sai in ji a'a an kai wannan abu zuwa can menene menene duk kayan taimako to amma banda sunan lambala amma idan gagarumin wani abu ya faru sai su ce a'a ku je ku nemi lambala ku ɗauko lambala har yanzu akan kira ka eh amma dan shekaru kusan biyun nan a'a babu ba su kula da ni sam sai in ji an yi hidima a gidan gwamnati a nan jihar gombe ba za a neme ni ba idan to akwai sau ɗaya ranar da za a yi hidima ɗin a gwamnan house ha kamar da karfe hudu kuma karfe hudu ne za a yi abun sannan kuma sai na ji waya wai ana nema na a gombe karfe hudu don karfe hudu za a yi abunan na ce yaushe ne wai yau na ce yau yau na sani ni kayan ku ne to amma ya kamata ku dinga tinkaran shi yanzu in je in yi menene wanne ilimi ne wanne abu ne zan je in yi menene ake yi tukun a wurin to wannan sannan aka zo batun batun corona eh, cutar corona da aka yi ku yawwa ah gwamna da kansa ya aiko wa sarkin tangale marigayi audu buba ce ku gaya wa lambala ya yi wakan corona sarkin tangale ya neme ni a guje na je na ce to ka bani eh, eh, eh, wanti biyu kwana biyu ya ce to shi kenan je ta lambala na nemi yara na muka igini na kai ina kaiwa maza maza sai ya buga wa gwamna ya ce ka ji wakan da lambala ya yi na corona ya ce eh, ya kamsu ya kamsu ya yi ya yi mai tangale ya yi to ah daga nan ba sisi ba dari ba sannu ba komai amma sai na ji ana ana ana ana ba da tallafi wa kowa a makaɗa maroka amma ban da lambala ya zama wa Allah mai madalla a gaida babalan balawali kuma za mu kawo muku karashin wannan hira a mako mai zuwa don jin yadda rayuwa take a gare shi a halin yanzu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan da ya saita mana sautin shirin hassan alhassan suleja abokinku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.